communities especially action communities kan magana insecurity a cikin takarda ta dama Allah ya sa mu magana akwai wanda da muke yi Dr. Rongo Dia is part of the community da muke shi mu da muka fara wannan community action teams na Kaduna wanda kuma mutanen mu ya tafi nan kinetic kuma a yi kokari a samu mutanen da za su zama da critical thinkers kowane community critical thinkers da kuma suna da ƙwarewa wurin Um, nemo information uh, intelligence wanda uh, security people ke kira intelligence credible sources of intelligence but jiya sai wani abu ya bani tsoro jiya jiya nan juma'a na je wani ɗaurin aure bayan musallar juma'a mu yan cikin bini lokaci muna ɗaurin aure da yamma so na je ɗaurin aure a'a sai na ga yare da bindigogi cikin garin katsina ho bindigogi an ɗaura aure ba an ɗaura aure sai daga koma gefe guda ta harba bindiga sama sai na koma gefe guda na kira wani na ce mai wata sabon mai ke faruwa da ya ce ai wa'ancan su ne ɗan abokin abokinsu ne ake ɗaura ma aure shi wannan abokin yana ɗaya daga cikinsu masu tsara unguwai shola quarters mutanen da ke sun san shola quarters suke tsara unguwar shura kwatas to shi ma ɗan wanda aka ɗora wurin ya ɗaya daga cikinsu bindigogin da suke amfani da su ne ya tsara unguwar su suka hito da shi suna harba sama a cikin unguwa a cikin gari ɗaurin aure now see uh, dr dongore will tell people in yana dama yin magana a nan lokacin da muka fara yin wannan shirin sai da muka ce shirin da zamu ba zai kasance cewa an cire insecurity an kawo wani aza problem ba saboda idan iya bindiga sosai suka ko da talauci na tana musu it will be very difficult to control them and it has started simply jiya kawai daga wannan wannan wannan issue din therefore i think zanna nan za mu yi discussion sai mun yi discussion sosai kan irin waɗannan abubuwan kada a gama wannan insecurity da ke damun Najeriya wanda insha Allah ba za mu shiga shi ba 2025 in Allah ya ba mu shiga shi 2025 mu dai Allah ka tsaka a nan katsina state an yi aikin sosai da ba za a shiga da shi ba 2025 kuma abin da is very easy for us to know waɗanda ke zanne cikin gari da mun sani shigo ake cikin gari a ɗauki mutane a kai da su daji sai an kai sai an kai kuɗin fansa an shigo na cikin gari haka katsina layout aka ɗauki uwan matan gwamna kuma yana gwamna yana ci kowa ya san wannan aka ɗauke ta sai aka kuɗin fansa miliyan talatin aka mai dauta amma yanzu duk wannan abun ya tafi babu wannan so insha Allah ka tsina we are set to make sure that wannan abun ya zama eliminated totally amma ba eliminated din shi bane problem abun da ke iya biyo ba bayan shi is another issue da dole sai mun tsaya mun consider shi nagode kwarai da aka ban dama Allah ya saka ni